duk sanda za a ce za a ci mu galaba da akan wata cuta dole sai gwamnati ta yi hibbasa an tabbatar da cewa an samu kuɗin da za a yi aiki da shi kuma an bazama kuma wannan abin ba wai gwamnati kawai ba kafafen rediyo da kuma um, shugabanni dole su ɗauki wani abin da muhimmanci saboda ala kulli halin yanzu za ki samu idan mata suka je awon ciki da yawa za a ga suna da wannan cuta in ko aka ce an samu wannan Allura da za ta kashe wannan kwayar cutar wanda za ta kashe kwayar cutar in dai ba za a faɗankar da cewa kada a ɗauki cutar ba ko da an zo kafin ta zo ƙasar afirka har ta zo najeriya to sai an yi da gaske saboda duk kasashen da suka suka yaƙi da kowace irin cuta ta duniya gwamnati ce ta himbasa saboda in dai su mu ɗauki wannan abin da muhimmanci ba inda za a ji dole ne a sa kuɗi a kai a yi kuma a sa mutane kowaye a cikin karkara da masu unguwanni da hakimai da lokal gamman kowa sai ya hiɓa akan wannan cutar saboda wani za a ce ga an fi damuwa da a yi hanyoyi ko a duba abin da za a ji a kwamishina amma rayuwar shi talaka ba a duba ta kuma gaskiya faɗakarwa da ake yi kamar yadda na gaya miki yanzu gaskiya ba faɗakar wannan kuma wannan cutar ƙaruwa take yi. Za a ce in aka ba da rahoto aka kai majalisar ɗinkin duniya za a ce wannan abu ya ragu wancan abu amma sabi layi idan za a zo a yi inda za a ce kamar a yi layi a ce za a ɗauki masu cutar nan a gwada a gani za a ga cewa cutar nan fa tana ƙasa tana da